يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باي هكا يا أمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina su kara tabbata ga Allah makajin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma cikin ikonsa da yardarsa mun hada wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar gra a cikin garin bauchi a tarayyar najeriya kamar yadda muka saba haduwa cikin wannan wata mai albarka na ramadan domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma yau shine wuni na shida ga watan ramadan bayan hijirar ma'aiki alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda kuma shine 11 ga watan shida shekara ta 2016 miladiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu faɗan daidai da kuma ake da daidai muna nan a cikin surar nan mai albarka suratul araf jiya mun karanta aya ta ɗari da hamsin da shida za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da bakwai sai dai kasancewar akwai alaƙa tsakanin aya ta ɗari da hamsin da shida da kuma aya ta ɗari da hamsin da bakwai adaran mazan zan sa ka sake karantowa aya ta da 156 kafin ka shiga da 57 na a'udhu billahi minash shaytanir rajim فتى Allah mai girma da ɗaukaka ce wa lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah yana ba da labarin abin da annabi Musa alaihi salam mai ci gaba da yin addu'a da shi sai ce ya Allah ka rubuta mana ka tabbatar mana fi hadhihi dunya a wannan duniyar ta mu hasanatan ka tabbatar mana bai kyau ka ba mu lafiya ka ba mu ilimi ba mu arzikin da zai amfane mu dukkan kayan duniya masu kyau annabi Musa alaihi salam ya roka wa fil akhirah haka nan kuma muna roƙon ka Allah madaukaki ka ba mu mai kyau a lahira ma ai wa fil akhirati hasana kamar yadda ka ba mu mai kyau a duniya to muna so ya Allah madaukaki ka ba mu kyawawa kuma a lahira ma inna hudna ilayk ya Allah mun koma zuwa gare ka ai raza'na ilayk qala azabi usibu bi man asha Allah madaukaki yace azabata ina afkar da ita ga wanda na so daga cikin bayi wa rahmati wasi'at kulli shay amma rahmata ta yarwaci kowa da komai fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun ubangi ta ce karshe Rahmatawa sa'aktubuha zan tabbatar da ita lillazina yattaqun ga waɗanda suka tsare dokokin Allah wa yu'tuna zakata kuma suka ba da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda kuma sune ne suka yi imani da ayoyin mu inji Allah tabaraka wa ta'ala wannan ayar mun riga mun fassara ta jiya amma kasancewar tana da alaka da ayan da take gaba shi yasa muka dauko ta a karshen ayar ubangiji ta ce fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun bayan dogon bayani da muka yi akan yalwar rahmar Allah tabaraka wa ta'ala to ita wannan rahama ta Allah madaukaki da yalwarta Allah yake sa aktubu halin ladina yattaqun zan rubuta ta ma'ana zan tabbatar da ita ga waɗanda suka tsare dokokin Allah sai malamai suka ce ashe duk da cewa rahamar Allah madaukake da watacciya ne kowa tana shafansa to amma akwai lokacin da Allah madaukake zai keɓance ta ga waɗanda suka tsare dokokin Allah a duniya kan lokacin da kowa yake rayuwa a duniya to kowa yana samu daga rahamar Allah madaukake mumini zai samu kafiri zai samu munafiki zai samu mutumin kirki zai samu mutumin banza zai samu amma fa gobe alkiyama ubangiji ta'ala zai kyambance rahmarsa ba zai ba wa kowa ba sai alladina yattaqun waɗanda suke tsare dokokin Allah idan kana so ka samu jin kan Allah madaukaki ranar alkiyama to ka tsare dokokin Allah a rayuwarka ta duniya su waye alladina yattaquna dinnan su ne dai wanda wai wayutuna zakata suke ba da zakka wasu malamai suka ce zakka ta dukiya da Allah madaukaki ya ba su suna cirewa zakka idan kuɗi ne Allah madaukake ba su suna cire masa zakka masu dabbobi suna cirewa zakka masu amfanin gona suna cirewa suna cirewa zakka masu dukiya da suke kasuwanci da ita al-urudu tijar dukiyar da ake jujjuya ta duk suna cirewa zakka ma'ana daga cikin sufofinsu akwai cire zakka wasu malamai suka ce a nan ana nufin zakka ne ta zuciya wato zakka iri biyu ce akwai zakka ta kuɗi ta dukiyar da Allah madaukake ya baka akwai kuma zakka wanda take ke tsarkake zuciya ita ce wanda Allah madaukake yake cewa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa to lalle wannan Allah madaukake ce ya rabauta ita rashinta yana daga cikin abin da ke sanya mutum ya shiga wuta ita ce Allah madaukake ke cewa fawailul lil mushrikeen alladhina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun ubangiji ta'ala ce lalle azaba ta taba ga mushrikai su waye mushrikai alladina la yutuna zakka su ne wadanda ba sa ba da zakka malamai mafi yawa suka ce zakkar nan ana nufin zakkar zakkar wato zuciya ne domin wanda baya ba da zakka ta kuɗi ba a ce da shi mushriki amma wanda zuciyarsa bai tsarkake ta ba tana cike da shirka da hada Allah madaukaki da wani to wannan shi mushriki ne to Allah madaukaki ce azaba ta tabbata ga mushrikai alladina la yutuna zakka wadanda ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su sun kafirce wa lahira ma'ana ba sai za a tashin alkiyama ba duk wannan yana magana akan tsarki ne na zuciya haka ma Allah madaukaki ke cewa falawla fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzaki man yasha wallahu samiun alim ubangiji yace ba dan falalar Allah madaukaki da ya muku ba da rahamarsa gare ku ma zaka minkum min ahadin abada da Allah bai tsarkake wani daga cikin ku koda guda ɗaya ba wannan ana magana tsarki tsarkin zuciya ne walakin Allah yuzaki man yasha sai dai Allah yana tsarkakewa waɗanda ya ga dama Allah ka tsarkake mu wa yutuna zaka wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda su ne suke imani da ayoyi in ji Allah maɗaukaki duk lokacin da Ubangiji ta alayi maganan imani da ayoyi ko dai su zama ayoyin alkur'ani ma'ana ayoyin ayoyin Allah ko kuma su zama al'ayatul kauniya ko dai al'ayatul shar'iyya ayoyin Allah madaukaki da ya saukar wa manzanni suna yake ce da su al'ayatul shar'iyya ayoyi na shari'a ko kuma al'ayatul kauniya sune halittun Allah madaukaki da sama da ƙasa da rana da taurari da sauran halittu gaba daya su ma ana ce da su ayoyi saboda duk abin da zaka gani ya tuna maka Allah ya tuna maka girman aya girman Allah to ana ce da shi aya wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka sani a duniya akwai alama jikinsa akwai alama tare da shi wadda take nuna kaɗaitakar Allah maɗaukaki to irin waɗannan su ana ce da su ayoyi to wallazi da kun bi na yu'minu waɗanda suka yi imani da ayoyin Allah na ayoyin shari'a abinda Allah ya ce sai sun yi imani da shi abinda ya ce su bari sun yi imani da shi sannan bayan haka kuma suna kallon ayoyin Allah maɗaukaki halittunsa domin su ƙara imani da shi Allah ka ƙara mu da imani kamar an tambaya ne aka ce suwaye waɗannan suwane ne mutanen da suke da takawa ɗin nan masu tsare dokokin Allah suwaye ne waɗanda suka yi tsarkake zukatansu nan suwaye ne waɗanda suke imani hakikanin imani da ayoyin Allah sai Allah madaukake ce allazina yattabi'una ar-rasula su ne waɗanda suke bin wannan manzan sai aka kawo shi da alifin da la domin ka gane ana nufin manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazina yattabi'una ar-rasul waɗanda suke bin wannan manzon da Allah ya aiko annabiya wanda kuma annabi ne al'ummiya wanda yake ummiyi ne bai iya rubutu bai iya karatu ba allazi yajidunahu maktuban wanda suna samun sufofinsa maktuban a rubuce indahum a wajensu fi taurati a cikin at-taura wal injil haka kuma suna samun rubutacce a cikin linjila ya amurhum bil ma'ruf yana umarninsu da kyawawan ayyuka wa yanhahum 'anil munkari kuma yana musu hani da munana wa yuhillu lahum tayyibat kuma yana halatta musu tsarkakan abubuwa wa yuharribu alaihim al-khaba'ith sannan kuma yana haramta musu miyagun abubuwa wa yadau anhum israhum sannan yana saukewa nauyace nauyacen da ke kansu wal aghlal da duk wani dabaibayi allati kanat alaihim wanda aka daura musu a wuyansu fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi wa azzaruhu kuma suka girmama shi wa nasaruhu kuma suka taimake shi wa taba'un nurul ladhi unzila ma'a sannan suka bi hasken da aka saukar tare da shi ulaika humul muflihun ubangiji ta'ala ce waɗannan su ne masu rabo Allah ka samu daga ciki wannan shine wato ɗaiɗaikun ma'anonin da wannan aya suke ɗauke da shi akwai matsaloli da yawa a cikin wannan aya farko ubangiji ala. yana sabanta masu takawa yana sabanta masu tsarkake zuciya yana sabanta masu imani na gaskiya da Allah sai ce allazina yattabi'una ar-rasul sune wanda suke bin annabi ashe idan kana so ka zama cikin bayan Allah na gaske masu takawa to mu same ka sahun gaba wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'auni ne na gane takawa na gane tsoron Allah mutum na gane gaskata gaskata mutum da yayi wa Allah a gan shi ya rungumi biyun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah ya ce yayi to anan ake ganin kokarinsa anan ake ganin jaruntarsa anan yake tsayawa ba gudu ba ja da baya yace ce sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ba shi kadai ba Allah kansa yace in har kuna son Allah da gaske to a gani a kasa ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni in har kuna son Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bi ni bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya umarni a kudurta a zukata da cikin abin da ya umarni a fada a baki da cikin abin da ya umarni a aikata na gabobi wannan shine son Allah kuma shine takawa Allah ka samu daga ciki allazina yattabi'una ar-rasul waɗanda suke bin annabi kenan na wannan na nuna waɗanda ba sa bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin umarce umarcensa ba sa barin abin da annabi sallallahu alaihi sallama yace su bari wannan yana nuna su ba sa cikin mutane masu takawa na gaskiya ko da suna da tsoron Allah to tsoron Allah ya karanta bai cika ba bai kai da ya kamata a ce sun kai ba amma idan tsoron Allah su yakan kama tsarkin zuciyarsu yakan kama to wallahi za ta gaba ba abin da suke so irin su ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi su aikata ba sa taba ganda ba sa kasala wajen bin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake si alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabi Allah madaukake shi ar-rasul sannan kuma yace da shi annabi manzo sannan kuma yace da shi annabi yana daga shi abin da malamai suke tattaunawa wai menene bambanci tsakanin annabi da manzo ne tun da an ce ar-rasul ai da ya isa amma sai aka ce kuma annabi aka sake kalme mai ta kalmar an manzo kuma annabi wasu suka ce babu bambanci tsakanin annabi da manzo duk ɗaya da annabi da manzo duka abu ɗaya ne babu bambanci wasu malamai suka ce a'a shi manzo shine wanda aka yi masa wahayi sannan kuma aka aike shi wajen al'umma man uhiya ilayhi wa umira bit suka ce manzo shine wanda aka yi masa wahayi sannan aka umarce shi ya isar da wannan saƙon. wan nabiyyu man uhiya ilayhi wa lam yu'mar bit suka ce annabi kuma shine wanda aka saukar masa da wahayi amma ba umarce shi ya isar da saƙon wa kowa ba wannan magana akwai abin da ke wato rushe ta a cikin alkur'ani na cewa annabi ne wanda aka saukar masa da wahayi amma ba umarce shi ya isar ba shi kuma manzo ne wanda aka saukar masa da wahayi aka umarce shi ya isar alqur'ani baya goyon bayan wannan ma'anar masu wannan fassarar shi yasa za ku ji suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an ba shi annabci ne lokacin da aka saukar masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ce nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudaththir saboda lokacin da aka saukar da ikra a ciki gaba ɗaya ba a ce isar da sako ba اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم duk abin da yake cikin sura gaba daya ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon ba dan haka suka ce to nubbi'a an ai wato an bashi sako an bai da shi annabi lokacin da aka saukar masa da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq amma kuma ya zama manzo ne lokacin da aka saukar masa al-mudaththir da Allah madaukake ce ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir kaga an ce qum tashi fa anzir kai gargadi to an aike shi kenan suka ce nu bi ikra wa ursila bil mudaththir to sai dai a cikin suratul hajj Allah madaukake yana cewa wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وبين تعالى وما أرسلنا من قبلك بما أيكو كافنك كبا من رسول ولا منذ ولا نبي كون النبي كذا وما أرسلنا min qablika min rasulin wala nabi ba mu taba aiko wani manzo ba ba mu taba aiko wani annabi ba illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi sai duk lokacin da zai karatu shaydan yakan yi kokari ya je zo ya jefa barna a cikin karatun nasa a cikin wannan ayar ubangiji ta'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi ba mu taba aiko annabi ko mu aiko manzo ba ashe annabi ma aiko shi ake kenan wanda yake nuna maganar cewa annabi shine wanda aka masa wayi ba aike shi ba kaga ta tashi kenan wasu suka ce bambancin annabi da manzo shi manzo shine wanda aka saukar masa shari'a ta ta sabuwa kar a leda aka saukar masa da littafi shi kuma annabi shine wanda aka aiko shi wajen mutane ya musu gargadi amma ba a ba shi sabuwar shari'a ba zai yi aiki ne da shari'ar da wani annabi da ya gabace shi wannan shi ake ce masa annabi na farkon kuma shi ake ce da shi banzo haka wasu daga cikin malamai suka ce suka ce fadin Allah madaukaki inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyyun alladhina aslamu lil ladina hadu war-rabbaniyun wal ahbaru bima tuhfidu min kitabillah wa kanu alaihi shuhada afala takhshawun nas wakhshawun suka ce wannan yana nuni zuwa gare shi domin a cikin ayar in kun kula ubangiji ta'ala ya bayyana cewa dukkan littattafai da yake wato littattafan da Allah madaukake saukar yace inna anzalna inna anzalna tawrata fi hudan wa mu muka saukar da at-taura ko muka saukar da linjila fi hudan wa muka saukar da at-taura a cikin ta akwai haske kuma akwai shari'a yahkum biha annabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu annabawan da suka zo suna aiki ne da abin da ke cikin attaura suka ce wannan yana nuna su annabawa da yawa sun zo kenan sun yi aiki da attaura littafin da aka saukar wa annabin Allah Musa alaihi salam wanda shi manzo ne an saukar san Musa da attaura amma su da yake annabawa ne sai Allah madaukake shi ya hukum bi annabiyyu dallabin aslamu annabawa da suka zo a baya suna aiki da wannan littafin attaura din suka ce to wannan dalili yana nuna cewa manzo shine wanda aka shi sabuwar shari'a aka shi littafi shi kuma annabi wanda ya aiki da abin da shari'a da ta gabace shi shi ma wannan akwai dalilin da zai iya hana shi zama a malaman da suka fassara shi haka saboda Allah matsaukaki yayi bayanin annabi Musa alaihi salam kuma manzo ne na Allah ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا وبين تعالى حقيقة النبي الله يوسف يا من قبل تنكا هنزونا فما زلتم في شك مما جاءكم به ba ku gushe ba kuna kokonto cikin abin da ya zo muku da shi hatta idan halaka har sai lokacin da ya mutu qultum sai kuka ce lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula babu wani manzo da Allah madaukaki zai sake aikowa bayansa wato annabi Yusuf alaihi salam babu sabani cewa manzo ne shi to amma duk malamai sun tafi akan cewa ba a saukar masa da wani littafi sabo ba ya yi amfani ne da shari'ar annabawan da suka gabace shi kuma ga shi manzo ne da haka sai ya zama cewa wannan ba'anar ita ma bata zauna ba cewa annabi shine wanda aka saukar masa da littafi nasa a manzo sannan annabi kuma shine wanda ya amfani da shari'a wanda ta gabace shi magana ta ƙarshe ita ce maganar malaman da suka ce bambanci tsakanin manzo da annabi shi manzo ar-rasul shine wanda Allah maɗaukaki ya aiko shi a cikin waɗanda suke kafirci shi kuma annabi Allah maɗaukaki yana aiko shi cikin mutanen da suka yi da gaskiya ne zai zama mai wa'azi ne gare su akan imanin da suka yi su kare imani ya bayyana musu shari'a ya yi musu wa'azi su koma zuwa ga Allah maɗaukaki shi riko da gaskiya malaman da suka faɗi wannan suka ce zai bayyana maka a fili duk wani annabi da aka yi ittifaki aka ce manzo ne to za a ga cewa an aiko shi zuwa ga kafirai amma dukkan annabin da aka tsaya akan cewa annabi ne ba manzo ne za ga cewa ba a tura shi zuwa ga kafire ba shi yasa annabi adam alaihi salam babu sabani ba manzo ne shi annabi ne saboda lokacin annabi adam alaihi salam ba shirka babu kafiri kowa musulmi ne ba a fara samun shirka ba sai lokacin annabi nuhu alaihi salam shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi ingantacce ya ce ranar tashi alkiyama mutane za su ɗunguma su je wajen annabi nuhu sai ce an awwalur rusuli kai ne farkon manzanni saboda lokacin aka fara samun kafirai lokacin aka fara turo a manzanni amma kafin nan annabawa ne saboda mutane suna kan imani ne ina fata an gane wannan maganar ita ce wanda duk inda ka zagaya ba za ka ci ba za ka ci karo ba ba za ka ci karo da wani dalili da zai bige maka hanci ya zubar maka da haƙora ba za ka ga cewa abin ya fita daidai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da aka tambaye shi dangane da annabi adamu alaihi salam annabiyu yace na nabiyyun mukallam annabi ne kaga bai ce rasulun ba saboda shi ba manzo bane da yake lokacin annabi adamu alaihi salam dukkan mutane suna kan shari'a suna kan daidai wa ma kana nasu illa ummatan wahida فبعث الله النبيين Wa ma وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا mutane ba su gushe ba sun kasance illa ummatan wahidatan sai al'umma guda ɗaya akan kaɗe ta Allah suke فاختلفوا تلك بعد كذا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين al'umma duka suna kan tauhidi ne توحيدي kaɗe ta تعالى amma daga baya suka rarraba suka fara shirka aka fara samun shirka a lokacin annabi nuhu alaihi salam inda Allah madaukake ya da labari wa qalu la ta alihatakum ولا تذرن ودا ولا طواعا ولا يغوث ويعوك ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين نعم ولا تزد الظالمين إلا ضلالا أكثر من الذين ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا تبعا جاء من كرن تدير ربك فر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمن والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبعا تكر شيء كنا وأنكما إلا ضلالا وصنع سوى waɗannan gumaka nasu da ake bauta kada a ne bautar su a ce lokacin annabi nuhu alaihi salam lokacin aka fara samun hada Allah da wani shi yasa ya zama farkon manzo amma duk waɗanda suka gabace shi su ba ba manzanni bane annabawa ne na Allah madaukaki ina fata an gane wannan zai fitar maka da ma'ana ta hakikani tsakanin bambanci tsakanin manzo da annabi الذين يتبعون الرسول النبي الأمية كلمة الأمي لا أكثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمي shine mutumin da ba ya rubutu ba ya karatu malamai sun yi sabanin kalmar daga ina aka ciro ta wasu suka ce in aka ce al'ummi ana nufin wato mansubin ila ummatul arab an jingina shi ne zuwa ga ummatul arab zuwa ga al'ummar larabawa saboda la yaktubuna wa la yahsubuna su haka suke ba su iya rubutu ba dama haka suke ba su san hisabi ba kuma sannan ba su san rubutu ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗa hadisi ingantacce cikin bukhari yace nahnu ummatun ummiya la naktubu wa la nahtubu ash-shahru hakaza wa hakaza manzon Allah yace mu mutane ne ummiyai ba mu rubutu ba mu karatu yace ash-shahru hakaza wa hakaza yace wata kirga shi muke kwanakin sa muke kirgawa ba mu san hisabi ba ba mu san ilimin falaki ba ash-shahru hakaza wa hakaza wata kashi biyu ne ma'ana yana yin kwanaki iri biyu wata rage 29 wata rage 30 aka manzo Allah faɗa cikin hadisin ma'ana ce ummatul ummiya to dan haka sai wasu malamai suka ce an jingina shi ne daga ummatul arab wasu suka ce mansubun ila ummil qura zuwa garin makka saboda um da yazo a cikin sai ake ce ummi ummi amma wasu malamai suka ce a'a mansubun ila ummihi duk wanda aka ce masa ummiyi to ana jingina shi ne zuwa ga mahaifiyarsa ai lam yazal kama waladatu ummuhu bai gushe ba kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi yanzu yaron da aka haife shi yau ya iya rubutu bai iya ba ya iya karatu bai iya ba to duk wanda bai iya rubutu bai iya karatu ba yana nan kenan kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi bai sanda ba sai a ce da shi ummi haka laraba suke faɗa wannan kalmar umbiyin kai in aka gana gaya maka ta waya ne gare ka a ce baka iya karatu baka iya rubutu ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu'jiza ce gare shi a ce ummiyi ne shi bai iya karatu bai iya rubutu ba wasu bai fahimci wannan karatun ba sai suka ce an danganta manzon Allah ta waya wai yaya za a ce manzon Allah ummiyi ne ubangiji ta'ala ne yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين شيء الله مدوكك شيء يا أيكو zuwa ga ummiyan mutanen nan waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu ya aiko musu da wani babban manzo ya tulo alaihim ayatin yana karanta musu ayoyin Allah zai karanta da ka amma ba zai karanta a littafi ba wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhum kuma yana sanar da yana sanar da su da sunna wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin da kafin zuwan su kasance cikin bata ne wanda yake mabayyani to wannan kalmar ta ummi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama mu'jiza ce gare shi a ce bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma ya zo da ilimin da ya gagar duniya ما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بعينك baka san rubutu ba da baka iya karatu ba baka iya rubutu da hannunka ko baka iya karatu amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ilimin da ya gagaru duniya domin da a ce manzon Allah ya iya karatu da za su iya cewa cikin wani littattafan magabata ya samu ya je ya karanto أما وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وبني تعالى يجي kai da baka kasance kana karatun littafi ko kana rubutu da hannunka ba kafin a saukar maka da wannan littafin da aka saukar maka baka san ilimi ba idan da a ce dama ka iya karatu ka iya rubutu lartabal muqdiluna da mabarnata sun yi kokonto akan abin da ka zo da shi sai ce ai zuwa kai ka koyo a hakan ma ba su ba suna fada suna cewa ai wani ne yake koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين وبني تعالى من سنا cewa انما يعلمه بشر wai wani dan adam ne yake koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da sai Allah ya ce lisanul ladhi yuhiluna ilayhi a'jami shi fa wancan mutumin da suke ishara zuwa gare shi suke karkata zuwa gare shi suna cewa shi yake koyar da annabi alaihi salatu wasalam harshen sa fa harshen ajamanci ne ba larabci ba wa hadha lisanun arabiyyun mubin wannan kwa littafin da manzon Allah ya zo da shi yare ne na larabci mai fasaha bayyananne manzon Allah bai yara mata mutumin ba ballantana ya koya masa ya zo ya fasara wannan yake nuna saƙo ne daga Allah tabaraka ta'ala wani sai yake cewa ai tawaya ne a jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan sifa a ce manzon Allah bai iya rubuto bai iya karatu ba wai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama littattafan yahudawa ne bai iya karantawa amma duk abin da ba littafin yahudawa ba to zai iya karantawa to akwai abin tambaya akwai tambaya da ya kamata in yi wa mutumin da yake faɗa haka idan ka ce idan an ce manzon Allah bai iya karatu bai iya rubutu ba an na masa tawaya ne sai kace littattafan yahudawa ne bai iya karantawa ba to shi din ba tawaya bane haka ne yanzu da wanda ya iya karatun littattafai gaba daya da wanda ya iya wasu bai iya wasu ba da Allah ya ka? wanda ya iya duka kai ma ka na masa tawayan hadisi amma in kace haka Allah madaukaki ya aiki fa annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya karatu bai iya rubutu ba amma ya zo da ilimin da yafi duk wani wanda ya iya karatu da rubutu a duniya gaba daya wannan girma ne wajen ko kaskanci ne girma ne gare shi mu'jiza ce kuma domin mutane su gaskata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa lokacin da aka yi sulhun hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da quraishawa suka turo suhail ibn amr da aka turo shi za su yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a rubuta sulhu ya kira sai na ali radiyallahu ta'ala ya ce rubuta sulhu da lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi rubuta sai ya rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama muhammadur rasulullah هذا ما اتفق عليه قريش مع محمد رسول الله bayan ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce ba mu san bismillahir rahmanir rahim ba mu goge ka rubuta bismika allahumma shi muka sani sannan Allah ya ce rubuta bismika allahumma adi sunan Allah ne aka rubuta bismika allahumma da aka zo rubuta ittifaqin quraishawa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sayyidina ali ya rubuta hada mattafaqa alaihi quraish ma'a muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka ce a ina wannan ai ba za ta samu ba inda mun yarda rasulullahi ne manzon Allah ne da ma hana shi shiga makka ka cire rasulullahi nan ba mu yadda ba sai na ali yana sai manzon Allah yake goge sai na ali yake ba zan iya goge rasulullahi ba yace ba zan iya goge rasulullahi ba yanzu wannan magana da sayyidina ali radiyallahu ta'ala ya yi za ta rage masa daraja za ta rage masa kima girman manzon Allah ya ko kaskantar da annabi yayi girman mawa yayi amma mai iya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam inda wani sahabi ne yayi wannan abun ba sayyidina ali ba radiyallahu ta'ala wallahi da kaji zagin da za su masa sai suke marar kunya ne manzon Allah ya umarce shi yaki domin irin wannan ya faru da yawa a cikin sahabbai su girmama annabi amma sai su juya abun sai su ce ai kaskantar da annabi ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance bai da lafiya ciwon sana ajali wanda daga shi bai tashi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku ɗauko min abun rubutu in rubuta ma'ana yi ubanni a rubuta saboda kar ku yi sabani a bayana sai na Umar radiyallahu ta'ala yace manzo Allah yana cikin rashin tsananin rashin lafiya dan Allah ku kyale shi huta littafin Allah ma da sunnarsa da bar mana ya ishe ba sai kuma halar da shi ba sai suka ce sayyidina Umar radiyallahu ta'ala dan rashin kunya manzon Allah ya ce a kawo takarda ya rubutu amma wai ya ce manzon Allah ya haukace wallahi ya kasa ce saboda ya ce manzon Allah zafin ciwo ya masa tsanani ku kyale shi ya huta ba sai ya rubuta komai ba hasbuna kitabullah littafin Allah da ya bar mana da sunnar annabi ta ishe mu kar ku wahalar da annabi yanzu wannan girman manzon Allah ko kasantar da shi girmama shi ne to ga su da sai na aliyar Allah ta'ala amma duk a wajen mu dukansu girmama manzan Allah suka yi wancan tausayawa annabi yasa yake kad ba sai an rubuta ba wannan kuma girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan haka shi ba zai iya goge rasulullahi ba mahallu shahid sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku nuna min ina wuri yake saboda manzan Allah bai iya me ba bai iya karatu ba yace ku nuna min wurin aka nuna masa wurin ya dauki hannunsa mai albarka yasa ya goge da kansa sallallahu alaihi wa sallam ba tawaya bane ga annabi a ce bai iya karatu bai iya rubutu ba bal daraja ne da isa gare shi a ce bai iya rubutu bai iya karatu ba ya zo da ilimin da ya gagaru kowa ya zo da littafi alqur'ani wanda Allah madaukaki yace ce la in jama'atul insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum da a ce jinsin aljanu da mutane duka za su haɗu ala an ya'tu bi mithli hadha A kan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi wallahi ba za su iya zuwa da kwatankwacin su ba walau kana ba'dhum li ba'd zahira ko da sashi yana taimakon sashi aljanu da mutanen duniya gaba ɗaya su haɗu suna taimakon juna ba za su iya zuwa da littafi kwatankwacin alqur'ani ba su ba ɗaya mata ga garkuwa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وندا ذات سامونا سفومينا النبي سفوفينا النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندكم أروجع وجنسو في التوراة والإنجيل أتتم التوراة والإنجيل ومن صفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنا أتكلم للتافن التوراة تنا ننكما أتكلم للتافن الإنجيل shi yasa Allah madaukake shi alladina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun waɗanda aka ba su littafi yahud da nasara ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikinsu da suka haifa yanzu wani irin sani kai wa danka da ka haifa a cikinka akwai wanda ya san shi kamar ka tun yana jariri ka san shi ba abin da baka sani ba na da rikicinsa tun yana yaro ka sani da rashin jinsa in yayi tun yana yaro ka sani duk abin da yake rayuwarsa ka daga ka sani to an Allah madaukake yace yahuda da nasara sun san annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ƴaƴansu wa inna fariqan minhum sai dai wasu daga cikin su la yaktumuna al-haqqa suna koya gaskiya ne wa ya'lamuna suna sani shi yasa abdullahi ibn salam Allah ya kara masa yadda ya yace wallahi na san sufofin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin littattafai fiye da yadda na san dana da na'isa babban malami ne ne budawa ya musulunta ya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya watsar da san rai ya zama cikin manyan manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara masa yadda yarda يأمرهم بالمعروف وينهاكم عن المنكر صفر النبي annabi sallallahu alaihi wa sallama. yana umarni da kyawawa yana kuma hali ga munana wannan yana daga cikin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cikin at-taura take cikin injila haka kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan aiki na umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna yana daga cikin abin da Allah madaukaki ya ɗaukaka darajar al'ummar da shi duk lokacin da suka watsar to za su kaskanta domin dama Allah madaukaki ya ba su alkhairin ne ya fifita su akan al'ummomi saboda tsayawa akan wannan aiki na da'awa na kiran mutane zuwa ga umarni da zuwa zuwa zuwa ga Allah zuwa gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama na umarta mutane da kyawawan aiki da hana su mummuna kyakkyawa shine abin da shari'a ta ce kyakkyawa ne shine al'amaru haka nan mummuna shine abin da shari'a ta ce mummuna ce mummuna ne ko da ka kai masa kallon mummuna abu idan shari'a ba ta ce mummuna bane to ba mummuna bane da nuna abin kai haka kawai sai ya gan gaban mummuna amma sai ga wajen shari'a sam ba wani muni a cikinsa abu ne a fili wanda sai ga cewa babu wajen kura a ciki a shari'ance amma sai ga mutane suna ganin mummunan abu yanzu a ce a al'ada mu yanzu a ce wanka ya sake mata ka aura zai yiwu za ta samu bindiga a ruwa kowa ya saki ga abin nan kani ya aura ko baffa ya saki dan wa ya aura ko dan kani ko ka aura matar ka ka dai saka ko ya mutu zai yiwu ka ga tashin hankali da yiwuwarsa amma kuma halal ne a shari'a to abin da yake mai kyau shine abin da shari'a ta ce mai kyau mummuna shine wanda shari'a ta ce mummuna amma ka sani maganar hausawa gaskiya ne da suke cewa ana balar halal dan kunya kai wani ya tuno matar fansa yanzu ya fara tunani ya ce a ah, to da sauken lale A ji a haɗa rikici abin da yake halal ne idan zai haifar da gaba tsakanin yanke zumunci to shari'a tana hana shi idan ka san zaka auri matar wanka ku fara gaba zumunci ya yanke to kar ka aura saboda yanke zumunta na daga cikin abin da shari'a ta haramta darul mafasili muqaddamun ala jalbil masalih ka'ida a shari'a shine tun kuɗe barna ya fi muhimmanci akan jawo amfani yanzu ka auri matar kai amfani ne a wajen kai. amma kuma za ka jawo barna to muhimmancin tun kuɗe barnar kar barnar ta faru ya fi muhimmancin amfanin da za ka samu kai shine ma'anar darul mafasili muqaddamun ala jalbil masalih al'umman nan ba za ta samu nasara a rayuwarta ba sai ta tsaya akan wannan sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كون nan ku ne mafi alkhairin al'umma gaba daya ta ina kuka samu alkhairi ta'muruna bil ma'ruf saboda kuna umarni da kyawawan aiki ne wa tanhauna 'anil munkar kuma hana bil munkar duk lokacin da kuka bar wannan sifar to ku sani wannan alkhairin za ku rasa shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mutane idan suka bar umarni da kyawawan aiki suka bar hani da mummuna to ko addu'a su ba za a karba ba la ta'murunna bil ma'ruf aw la tanhawunna 'anil wa la tanhawunna 'anil munkar ku yi umarni da kyakkyawa in ji annabi ku yi hane ga mummuna aw la yushikanna Allah an yanzila alaykum iqaban min sama thumma tad'unahu fala yustajabu lakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi umarni da kyawawan aiki ku yi hane ga muyagun ayyuka in ba haka ba azabar Allah ta yi kusa da sauka muku kuma kun yi kusa ku roki Allah mai kyansa muku wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim yana daga cikin sifar annabi sallallahu wanda ta zo cikin littattafan da suka gabata yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu daɗaɗan abubuwa wa yuharrimu alaihim sannan kuma yana haramta musu miyagun miyagun abubuwa a tayyibat wasu malamai suka ce ai abin da ake nufi shine abin da shari'a ta ce mai kyau ne ta tsayyaba shi ta dadada shi shine halal kenan abin da shari'a ta halalta shine wa hillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ma harramahu shar'u shine abin da shari'a ta haramta ma'ana yana halatta muku halattaccen abu a shar'ance kuma yana haramta muku abin da shari'a ta haramta amma wasu malamai suka ce fadin wannan maganar ya fi haka at-tayyibu anan ana nufin shine dukkan wani daddalan abu to halal ne gare ka sai dai abin da shari'a ta shiri. in ba ka samu dalilin shari'a ba duk abin da yake maka daɗin ci ka ci to halal ne kana so ka ci kayan ka to ka ci alkhaba'ith kuma shine dukkan abin da yake mummuna ne zukata alfiqaru salima zukata waɗanda suke lafiyayyu wanda ba su samu wata matsala ba suna kyamar wannan abun to manzon Allah yana haramtawa da wannan ne malamai suke sabani akan haramcin wasu abubuwa saboda wasu daga cikin malamai sun dauke wai harriba alaihim alkhaba'ith ai dukkan abin da shari'a ta ce haramun shine alkhaba'ith saboda haka abin da shari'a ta ce haramun sai ce haramun abin da shari'a ba ta ce haramun ba ko da ana kyama sai ce halal ne domin baya cikin abin da shari'a ta haramta kisa za ga malikiya suna haramta kaci maciji maza ga hanabila suna cewa haramun ne saboda suna ganin su maciji khabith ne mummunan abu ne abu ne da zuciya take kyama irin su gwari yanzu ka tara kwanan tururuwa ka soya mudin tururuwa ka soya ko mudin kiyashi yana daga cikin abin da zuciya take take ne take kyama ba ma sai dai zukatan su sha bambam. yanzu wani abin da zuciyar ka za ta yi kyama wani zuciyar ka ba za ta kyama ba yanzu lokacin da nace ka auna mudin kiyashi sai daga wani kamar zai abai to wani kuma ka samu cewa shi ko bai damu ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da zaune aka kawo masa damo damo ya gama gasuwa aka kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ce ba zan ci ba lam yakun bi ardi qaumi babu a kasan babu babu a yankin mu babu shi a garin mu saboda haka nake kyamarsa Khalid ibn al-Walid sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda yace a haramun ya rasulullah yace haramun ne ce la yace da ku gawo mun kawai ji kana kaga manzon Allah ya kyamace ci amma shi kuma ya ci kayansa kuma a gaban annabi manzo Allah masa izini yace ba haramun bane to sai suka ce waɗanda suka ce al-khaba'ith ana nufin dukkan abin da zuciya take kyama ne suka ce ba za mu ce duk abin da kowa yake kyama ba amma za mu ce duk abin da larabawa da aka saukar da alƙur'anin da harshen su suke kyama duk abin da suke kyamar cinsa waɗanda suke nan a cikin taitayinsu ba wanda yunwa ta yi musu ta yi musu diran mikiya ba ka san wani lokacin abin da kake kyama ma in yunwa sai yunwa sai ka ci ko ba haka bane wani soja ta bani labari ya ce wallahi taɓa cin naman mutum a wajen yaki bala'i yayi bala'i lokacin yakin biya ce yace wallahi saboda tsawar yunwa da suka sha kawai yace wani dan uwansu aka an kashe shi yace kawai da suka ga za su mutu su ma gashi ya mutu su ma za su mutu kawai suka yi kina masu gaza suka ce tsabar wahala da alama saboda su ma za su mutu to ba irin mutumin da yunwa ta yi masa gigita shi ba a'a mutumin da yake nan cikin hayyacinsa domin larabawan an ce akwai larabawan ƙauye waɗanda yunwa ta gigita su ya kuru na kulla shi komai ma ce suke yi dan tambayi wani balarabe aka ce to mene ba kwace a garin ku yace ta komai muna ce yunwa ta riga ta ci karfin su fa yuharrimu alaihim al-khaba'ith annabi sallallahu alaihi wasallam yana haramta dukkan miyagun abubuwa wasu malamai suka ce fatan abun bai tsaya akan abinci da sha ba a'a dukkan miyagun abu mugun aiki manzon Allah yana haramta miyagun ayyuka miyagun kalamai miyagun abinci abubuwa masu cutarwa yana daga cikin abin da zai shiga cikin wannan a bugun farko a kashin farko ta ba sigari gari domin khabib ne bai ijma'il umma duk al'umma gaba daya sun haɗu akan cewa khabib ne za a ga har rubuta abin da za a rubuta maka a jikin kwalin ma a ce dai cutar da kai karfi mai sayarwa ma sai maka kamfanin ma sai maka wone wata kasa ne nake gani a kwanakin baya Jamani ne ina jin ko ina an haramta shan sigari taba sigari a cikin mutane doka ne duk wanda aka kama yana shan taba sigari a cikin mutane za a masa hukunci in za ka sha tun da ka ce dole ka cutar da kanka to je ka shiga ɗaki ka rufe ka sha kayan kai kaɗai na Lagos ma ko to Lagos ma a Najeriya ma akwai dokar ke mu ne nan ba ta iso mana ba Allah sa ta iso dan wallahi an muna cutuwa wallahi to ka san haramtawa sai a ce demokradiyya ake yi ni ban san wata iri ne me ne demokradiyyar nan maka ya kamata a ce dai abin da yake cutar da mutane kan hana su sha mana Allah ya sauka wa yadau anhum israhum sannan yana daga cikin sufar banzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim zai sauke nauyace nauyatan da ke wuyansu wal aghlal da dabaibayi allati kanat alaihim wanda suke kansu kaza annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shari'a ne samha mai sauki ba irin shari'o'in da waɗanda suka bace mu ba a kusa kusan nan muka karanta maganar banu isra'ila lokacin da suka bauta wa ran baraki suka nemi tuba a wajen Allah madaukaki amma sai da aka samu sharri wa in qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl fatubu ila bariikum faqatulu anfusakum aka ce sai sun kashe kansu da kansu tukuna ka ba ka tuba su to duk wanda yana daga ta abin da nauye ta nauye tan da Allah madaukake sauƙaƙe wannan al'umma ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الإصر شيء الثقل دكا وانا أبن ديك من نوي to an shari'ar musulunci da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ta sauke wannan abin ta da shi mai sauki yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr kullum Allah nufin yana roƙo da sauki dai abin da kaga shari'a ta ce kai to mai sauki ne a wajen ka in mai wahala ne to shari'a ba za ta ce ba amma in ka ji an ce shari'a ta ce kai to zaka iya ne abin kuma mai sauki ne zaka iya shi yasa ce kai inda shi aka ce mai azumi saboda mai sauki ne za iya amma kaga wanda ba shi da lafiya sai aka ce wa in kuntum marada aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده min ايام اخرى ان كان da rashin lafiya zaka wahala ko kana cikin tafiya zaka wahala ka ce ka aje azumin daga baya ka biya saboda sauƙaƙawa kana cikin halin tafiya kana zaman gida aka ce kai sallan azahar raka a hudu la'asar hudu isha'i hudu amma kana cikin tafiya sai aka ce in kana cikin tafiya an rage maka ko ba biyu yuridu Allahu bikum al-yusr wala la yuridu bikum kuma usr wa ma ja'ala alaykum fi din min harj ubangi ta'ala bai sanya wani abu mai kunci a cikin wannan addini ba to duk yana daga cikin rahamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita da Allah madaukake ce ma asamnaka illa rahmatan lil alamin fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da shi wa azzaruhu suka shi wannan kalma kalma da malamai suka ce tana da ma'anoni guda uku at-ta'zir kalma ta farko shine girmamawa at-ta'zir kalma ta biyu ma'ana ta biyu almadahu was yabo da kirari yana daga cikin ma'anoninta almadahu wa sana yabo da kirari sannan ga at-ta'zim idan ka da wannan guda uku ko in kace almadahu wa sana kace abu ɗaya ne sai zama guda biyu kenan to na uku sai zama addifa addifa'u anhu yana daga cikin ma'anar wa azzaruhu to suka ce duk wannan ya kunsa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah madaukake umarce mu da yi almadahu wa sana'u alai mu yabe shi mai masa kirari shi yasa muke masa salati in baka yabe shi ba ma yabonka ba abin da zai ba abu rashin yabonka ba abin da zai rage shi da shi saboda Allah madaukaki ya riga ya gama yabonka wa innaka la'ala khuluqin azim kai ne in ka kai beshin zaka samu kusaci zuwa ga Allah ka samu girma at-ta'zim girmama shi yana daga cikin haƙƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wuyan ka girmama shi sannan addifa wa anhu ba shi kariya idan an taba shi ka ba shi kariya gwargwadon ikon ka idan aka taba sunnarsa ka tsaya iya iyaka ka ba da kariya wa sunnarsa in aka taba addinin musulunci da ya zo da shi ka yi iya kokarin ka ba da kariya wa addinin shi yasa shi musulmi ana so duk inda ya samu kansa ya ba da kariya wannan addinin da Allah madaukaki ya zaba masa shi ta shi kaɗai yadda ya bauta masa da shi ba da kariya wa addini yan uwa ba na malamai ne su kadai ba duk wanda Allah madaukake shi musulmi to a fagen sai tabbatar yana ba da kariya wa addini yau masu bata addini suna nan ta ko ina da ko ina sako sako lungu lungu to wajibi ne zama cewa al'ummar musulmi su farka daga barcin su su ba da kariya wa addinin nan ta kowace hanya su yi difa'i da dukkan mutumin da yake kokarin ya rushe wani bangare na addini ko ka kawo cikas wa masu shiga addinin musulunci wajibi ne mu tashi mu tsaya kowa ya bada bada kokarin sa rashin yin hakan saba wa Allah ne rashin yin hakan rashin girmama addini ne wanda yin haka kuma neman kusa ce zuwa ga Allah madaukaki ne wa wa Nasaruhu suka وعزروه ونصروه سكت مكيش واتبعوا النور الذي أنزل معه suka bi hasken da ya zo da shi aka saukar masa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sauka shi da haske to idan waɗanda suka bi wannan hasken suka bar duhun bata suka bi hasken shari'a Allah maɗaukake ce waɗannan su ne masu rabauta Allah ka sanya mu daga ciki idan Allah maɗaukake kai mu gobe za mu bayani akan irin hasken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa duniya ya Allah maɗaukake ka raya mu akan wannan haske ka kashe mu akan sa Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Abinda muka kuskure Allah ya fi mana fa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilayk